Shugaban na hakon, Malam Jalal Ahmed Arabi shine ya kaddamar da kwamitocin guda biyu mai mutum talatin da biyu. Jalal Arabi ya ce duk abin da ake so a yi nasara to tabbas sai an fara shiri da wuri don tsadar dala da ta zama kalubale da ake fafutukar daukar matakai don tabbatar da rangwame da walwalar maniyata. Duk abin da yake faruwa kan batun tafiyan aikin hajji wala duk da dala ake yi. Ga misali wanda suka tafi bara bara baran nan sun kashe wajen dubu biyar da ɗari biyar zuwa dubu shida na dala amma a lokacin in ka canza canzata shine aka batun miliyan uku ana ta kuka kai to yanzu ma za ka samu ba za ta canza zani ba dubu biyar da ɗari biyar ne ko dubu shida amma an ka na kana batun wajen miliyan shida to ba mu fatan abin ya kai haka in Allah yarda kamar yadda muke fata kuma kamar yadda su shugabanni suke yi musamman shugaban kasa da mataimakin shi ana kokari a ga shin abubuwan da ake tattarawa din nan ya zama da sunayen sun kammala suke ba da adadin kuɗin da alhaji zai biya ina ne za a bi a ga an rage dan a rage nauyin wataƙila miliyan hudu da ɗari biyar biyar da muka ce a bada deposit za ka samu ba duka za a ɗauka ba to in kuma ya wuce ba mu dai fatan ya wuce insha Allah saboda sha'anin rayuwa sakataren hukumar kuma mukaddashin shugaban kwamitocin biyu Dr. Abdullahi Rabi'u Kwantagora ya ja hankalin kwamitocin da su yi aiki tsakani da Allah kwamitin sun fahimci aikin aikin nan yana buƙatan a ji tsoron Allah a sa amana a ciki a kuma tuna cewa rayuka alhazai ne aka mika wasu mutane aka ce su je su zauna su tantance watan dole su tsaya su bi tsari tsarin da aka ba su da kuma dokoki da aka ba su da ainihin umarni wanda aka ba kwamitin umarnin nan ya shafi ku tsaya ku tantance wa'annan mutane ku tabbatar da inganci da ƙarfi da kuma ah, wadatan samu da jirgi da za su iya aikin nan ku tabbatar da suna da ƙarfin kuɗin da za su iya aikin nan ku tabbatar da suna da ƙarfin jama'a ma'aikata da za su iya aikin nan ku tabbatar da suna da ƙwarewa na shekarun baya wanda suka yi aikin nan suka taka rawar gani a gani wanda za su iya aikin nan ku tabbatar tabbatar da su kuma a ciki ku ware ku tantance sosai ku cire mana wanda suke gwani na gwanaye a cikin wannan aiki wanda za su iya aikin nan kuma a yi shi tsakanin da Allah. Daraktan kamfanin Max Air Dukko Dahiru Mangal ya ce a shirye suke da tunkarar kwamitin tantancewar. Kamar yadda muka saba wannan ba saba bane muna da experience tun shekarun baya da suka wuce muna aikin hajji for over a decade mun shirya tsaf kuma yana ba da tabbaci cewa muna da duka nasari capacity da zamu yi wannan aiki. Ai ba mu da wannan capacity ne muna da shi kuma jirage ne ga sunan su NCA hukumar ke kula da jiragen sama su suka certify din su airworthy su suka bamu duka takardu su bamu da wani dar ko kwata kwata ko musu kala zaratin su mun shirya kuma insha Allah kamar yadda muka saba dauka dubunnan alazai wannan shekarar ma za mu dauka shi ma malam Ahmad Bashir Bulma na kamfanin dakon kaya na hukumar jiragen Najeriya da ke Lagos ya ce wannan ba shine karan farko ba da suke kula da jigilar kayan alhazai da yake dai ba wannan shine karo na farko ba da muka taba zuwa wannan wurin mu muna da kayan aiki da duk airport airport inda take a Najeriya in dai airport ɗin tana aiki to mu muna da matsaya a wurin muna da ma'aikata a wurin kuma muna da kayan aiki a wurin mu wannan magana da aka yi ma ba magana da ta yi mana daɗi a rayuwar mu ma kamar wannan mun hida son duk al'amari a bi shi bisa ga gaskiya dagi dagi kuma a tsaya a kindance duk wanda ya cancanta a bashi saboda ai dama wanda yake bai da kayan aiki ko kuma bai san aikin ba ko kuma bai san abin da ya kamata a yi ba shine yake da ɗarɗar ai mu ba mu hito hili ba wajen dambe sai da muka shirya Wannan dai ya biyo bayan matsayar da hukumomin Saudiya da hukumar alhazan Najeriya suka cimma na amincewa da ƙara yawan kamfanonin jirgin yawo da za su shiga hidimar jigilar alhazai a bana zuwa guda arba'in. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.